Ba ga haka jihar ta Kano na cikin jerin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen wadatar arziki, in ji rahoton na kungiyar UN Global Multidimensional Poverty Index. Ni dan jihar Kano ne ban gamsu ba. Ka duba kuma danjoji mabarata waɗanda idan ka ga mutum sai ka tausaya masa ka ji kamar ka zubar masa da hawaye suna nan suna yawo wani zai tashi bai ci abinci ba gaskiya na gamsu da haka don saboda yanzu dai matsalan dai gaskiya dai ya ragu da gaskiya ni gaskiya ni matashi ne na gama karatu amma wani sa'in ma ka ba aikin yi sai mm. ma abin da ci gagara ta ke ba abin da nake samu hanyar da mu karatu wani zan maga sauro ta takura mutane suke abin gamsuwa sakamakon ba a taimaka talakawa na ƙasa da mu. wasu 'yan jihar kano kenan suke martani game da wancan rahoto na ƙungiyar majalisar ta ɗinkin duniya yanzu haka dai masana a fagen gudanar da bincike domin fito da alƙalaman lamuran da suka shafi rayuwar jama'a na yin tsokaci game da wannan rahoto. Malam Kabiru Sa'idu Sufi ya yi ƙarin haske. Dukkanin irin wannan bincike ɗin akwai abin da ake ce masa scientific research wato na menene mizanin kimiyyar da aka yi amfani da shi waɗanne irin mutane aka ɗauka samfarin mutanen da za ka ɗauka in ka ɗau mutanen birni kai amfani da su a zaman cewa su ka ɗauka a matsayin mutanen jihar Kano kaɗai lalle abin da bayanin zai baka zai sha bamban da idan mutanen karkara ka ɗauka waɗanda suke zaune a wata unguwar zai sha bamban da waɗanda suke zaune a wata unguwar to wannan shine dole idan aka tashi ɗauka bayanan bincike din sai an duba a yanayin wurin da za a ɗauko da kuma yankunan domin ya kasance an samu an yi daidaito a tsakanin al'umma din domin kuma a samu a fitar da bayanan kididdiga waɗanda suke masu gamsarwa yasa duk lokacin da aka fitar da irin waɗannan bayanan mutane sukan buƙaci su ji yaya aka yi aka samar da waɗannan alƙaluman wani samfuri aka ɗauka wani ma'auni aka ɗauka daga wani yankuna aka ɗauka domin a samu gamsuwa domin duk lokacin da ba a samu daidaito ba to lalle bayanin bincike din ba zai bada abin da ake bukata ba har ila yau malam kabiru sa'idu sufi ya yi tsokaci dangane da abin da ake nufi da mutanen da ke matakin matsakaiciyar rayuwa mizanin da suke amfani da shi watakila na matsakaiciyar rayuwa shine a ga cewa mutum wato ya haura ya fita daga cikin wancan abin da ake magana na kasan talauci din wanda suke kasa da suke da dala biyu a rana din to duk wanda ake ganin ya fita daga wannan kuma watakila ya fi karfin abin da zai ci da abin da zai sha da kuma wasu dan bayanansa kuma sannan inda yake zaune yake rayuwarsa ba wuri bane na talakawa can ƙasa ƙasa sai a ce wata kila ya shiga cikin wannan rukuni na tsaka tsakiya amma abin da yake faruwa shine kowa yana ƙoƙarin a alakanta shi da wannan rukunin har wanda bai kai ba ma wani lokacin mutane sukan yi ci da ƙarfi domin ganin cewa sun zauna a wannan rukunin babu wanda yake so a ce ya faɗo rukunin ƙasa so da da wanda yake wannan rukunin da kuma wanda yake ya kusa kaiwa wasu suna kokari su tunkuɗa kansu domin a ganin cewa sun shiga wannan rukunin so da rukuni ne wani lokacin na ci da ƙarfi. wasu wasu ne da wanda suka faɗo daga sama to ba za su so su yi ƙasa ba wasu kuma ba su ƙarasa kaiwa ba amma ganin sun kusa to sai su yi ɗage su kai musamman a wannan yanki namu kowa yana rububin ganin cewa dai akalla Mm. bai gaza wannan rukunin ba. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga zauren majalisar dokokin Najeriya na sama da naira tiriliyan goma wadda ake fatan zai baiwa 'yan ƙasar damar cimma mizanin matsakaiciyar rayuwa ko kuma masu zarci haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.